من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين آه يو الهمس muna ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas jiya a karatunmu na dare da muka yi mun kwana aya ta ɗari biyu da hudu a suratul bakara da uku kai damu ta yi da hudu amma kafin nan akwai tambayan da wani ba, Allah ya jiya a ƙarshen ɗan tambayi da karanta yake magana cewa mutum ne yana alola da ya zo kurkura baki da shekaruwa sai ruwan ya wuce masa ya haɗe shi ba da sonsa ba sai na ba shi fatawan cewa insha Allah ba komai azuminsa ya yi tunda ba da ganganye ba to shi ne son karanta fatawa na allajinatu da'ima wato manya-manyan malaman saudi arabia waɗanda gurum ne waɗanda suke ba da irin waɗannan fatawoyi a dunkule eh, ga abin da suke cewa na farko headline suka ce nukta ta 20 ta 39 a taharruj ko kuma taharruj بعض السائمين من المدمدة والاستنشاق أثناء الصيام والاكتفاء بمس الفم والأنف abinda suke cewa a na headline din cewa sashin waɗansu masu azumi suna jin kwanci suna ganin kamar laifi ne mai azumi ya kurkura baki ya sheka ruwa a lokacin da rana lokacin da yake azumi saboda jin tsoron wai kada ruwa ya wuce masa ta makogoro har ma kawai sukan wadatu da masulfanni wal'amfi. in suka zo ruwan kawai sai su shafi bakinsu da shi su shafi hanci ba tare da ya shiga cikin bakinsu ba ba tare sun sheka ba to ga abin da suke faɗa na ɗaya suka ce kala sheikh bin dinibas ah, wato abdulaziz kenan rahmatullahi alaihi yace as-sa'imu tamadmadu wa yastanshiqu lakin la yubalig mubalagatan yukhsha minha wusul al-ma'i ila halqihi yace mai azumi zai kurkura bakinsa zai sheka ruwa a hanci sai dai kada ya isar matuka wajen sheka ruwa ɗin yadda har a ji tsoron ruwa ya wuce hancinsa ko ya wuce ta bakinsa ya je makogoransa ya ce ammalin iskin shaƙu walmadmadatu fala budda min humafil wudu'i wal ghusl yace mu sani da shekaruwa a hanci da kuma kurkuran baki abubuwa ne wanda suka zama dole ba makawa sai an yi su a wajen alola da kuma wajen wankan janaba da annahu ma fardani domin shi yana zan cewa wajibi ne waɗannan abuwa da shekaruwa da kuma facewa wajibi ne guda biyu fi haƙƙin sa'ini wa gairihi a cikin haƙƙin mai azumi da wanda ba ma azumi ban ya zo alola dole shekaruwa sai ce to wa qalatil lajnat abda'ima lil ifta'i waɗannan eh, kwamiti na masu amsa fatawa na saudi arabia ga abin da suka faɗa su kuma suka ce manegita sala wadda yi wanka auta madmada ko kuma ya shi kurkura bakinsa a wustan shaka ko shekaruwa a hancinsa fadakalan ma'u halkahu sai ruwa ya wuce ta wajen makogoransa alhali yana azumi amma min gairi kiyari ba da sonsa ba ba da gangan ba lam yafsud sawmahu suka ci azumin sa bai baci ba an gane lima ruya anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala suka ce saboda abinda aka ruwaito daga manzon Allah ya ce ufiya li ummati al khata'i wan nisyan wa mastukrihu alaihi manzo Allah ce al'umma na Allah ya musu afuwa ba zai kama su da laifi ba abinda suka yi bisa kuskure ko mantuwa ko abinda aka tilasta su dole suka yi ba da son su ba don haka ne suka ce azumin su yayi to kenan kaga yayi da kenan da kuskure ba da sonsa ba haka nan wanda ya zo sheka ruwa eh, hancinsa ko kurkuran baki sai ya wuce masa azuminsa ya yi ba dai